makasudin bikin ranar mata yara na duniya shine mai da hankula wajen magance kalubalen da yara mata ke fuskanta domin a kyautata musu da suka hada da samun yanci tsaro ilimi da kuma kula da lafiya bincike ya bayyana cewa yara mata na kasa iya cimma burinsu musamman a fannin samun cikakken ilimi a sanadiyar talauci da kuma tilasta musu yin aure da wuri asabi da hakan ne majalisar ɗinkin duniya ta zantar da ƙuduri na 66 mai lamba 170 a watan disamban shekara ta 2011 domin tabbatar da cewa yara mata sun sami dukkan wata dama da yara maza ke samu a fannonin rayuwa domin neman sanin irin kalubalen da yara mata ke fuskanta na ziyarci wata cibiyar taimakawa yara mata da suka sami cikas musamman a fannin ilimi a bauchi group of families living within the met area. A malama gashi na same ki a aji kina ma karatu. Kamar karatun naki baki fara da wuri ba ne? Eh to, da na fara firamare na kusa kuma karatun ya katse yanzu shine nake so in ci gaba. Wato kin yi aure da wuri ne? Ni eh, na yi aure da wuri. To yanzu da yake kin samu wannan dama, kamar wasu irin kalubale ne a matsayin ki na ya mace kike fuskanta gaskiya ina fuskantar kalubale da dama musamman inda na ga ana karatu na turanci haka ina sha'awar nima in ga ina karanta kowane irin abu idan na daga to abin yana min ciwo in ga ban iya karanta shi ba sai yasa na dage nima a yanzu dan naga na iya karantawa to wannan malamin fa eh ni ma na fara firamare na har na shiga sakandare ina js2 na zo na katse ba na aiki saboda yanayin rayuwa yanzu ina fatan ki yanzu fata na nima yanzu babban buri na a rayuwa na in gade na yi karatu to amma batun iyaye da suke cire yara a makaranta su aure da su bai ganin yana kawo muku wannan matsala shi gaskiya yana kawo wa matsala irin a yi aure da wurin nan ba ba za a bar mutum ya ci gaba da karatun shi da ya ƙara sa ya san abubuwa ni yanzu kiran da zan yi wa iyaye su dinga barin su dinga barin yaransu suna zuwa makaranta kar su dinga katse musu karatunsu sannan kuma muna kira ga gwamnati akan ta daɗa ƙara kula da makarantanmu makarantar mata har ila yau na ji bakin wata ɗaliba to wannan ne ne na tsinci kaina gani a koyon karatu na manya na yaƙi da jahilci kuma cikin yadda ubangiji alhamdulillahi muna koya ko muna ganewa me yasa daga fari baki samu daman yin karatun bane tun daga fari gaskiya da ka san mu suna ba sa son karatu akwai makaranta a samu ba za su yadda ba sai suna cewa fannin karatun boko na turawa ne ba karatu mai albarka ba ne saboda haka shi yasa to sai dai kuma a halin da ake ciki gwamnatocin jihohi sun himmatu ta hanyar bullo da shirye-shirye don shawo kan kalubalen da yara mata ke fuskanta da ke zamantowa kan da karki a fannin ilimi kamar yadda kwamishinan ilimi a jihar gombe Hajiya Amina Muhammad Bose Ahmad ta shaida mini. Za ka duba akwai makarantu yanzu da aka kirkiro su sabi musamman saboda eh, tabbatar da 'yan mata suna makaranta. Babban abin da ya kuma yi wanda yake shine na ga zai tasiri sosai Shi ne tallafi da yake so a rika ba wa iyaye domin a dakatar da talle na 'yan mata a rika ba wa iyayensu eh, kaman kuɗi ana ba wa iyayen tallafi domin su ba wa yaransu dama su tafi su yi karatu kowane wata za a rika sa wa iyayensu kuɗi haka wanda a madadin talla da za su yi sai su bar su su yi bikin ranar yara mata na wannan shekara shine inganta yara mata don kawo tallafi na gaggawa domin a ba da tsari mai inganci. Abdulluhan Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.